daren tara ga watan rabi'ul fani hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na da shekara 1436 daidai da 29 ga watan januwari shekara ta 2015 wannan shine majalisi na 44 daga cikin jerin girkatukan littafin hikmatun min tarih tarikh wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi wannan littafi da ƙoƙarin bayani dangane da rigingimun da suka faru tun bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da aka kashe sayyidina Hussein dan Aliyu Allah ya tsara musu yadda wannan littafi yana ƙoƙarin bayyana rigingimun tare da tantance gaskiya daga ainihin shibuhohi da ƙarerayi da aka ruwaito da kuma tabbatar da gaskiya yadda take rigingimun da waɗannan mutane su Allah ya taimake su sun tsallake rigingimun ba tare da sun kafirta junansu ko sun fita cikin addininsu ko sun fitina sun fitino da maganganun abokan gabansu ba amma waɗannan rigingimu sun yi wato tasiri a zukatan mutanen baya kuma sun rarraba kan mutanen da a yanzu ake cewa musulmai Allah ubangiji ya shirya da mu idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba muna karanta ainihin masail dangane da abubuwan da suka faru a zamanin halifancin aliyu ɗan abi talibin Allah ya ƙara masa yadda muna ƙarƙashin ƙisatu tahki wato bayani akan zaman sulhu wanda sayyidina ali da shi da 'yan ɓangaren shi suka yadda haka nan mu'awiya da shi da 'yan ɓangaren shi suka yadda cewa a daina rikicin nan a daina kashe-kashe a tsaya a sanya alkur'ani gaba don yawan mutane hukunci muka ji bayani dangane da shahararriyar kisa wacce ake ruwaitowa a wannan bangare wadda malam ya tabbatar man da cewa wannan kisa duk da shahararta a bakunan mutane ana jinta ana karantawa ana saurara a bakin masu wa'azi da masu karantawa wannan kisa ba ta da isnadi ingantacce da haka ba zai yi a dogara da ita wajen tabbatar da menene ya faru a wannan waje ba a yanzu za mu tashi a inda malaki ƙoƙarin kawo mana wato kisa mai inganci wacce ainihin wato aka rawaito za mu tashi a inda malaki yake cewa فقال عمرو بن العاص فأين تجعلني أنا ومعاوية قال أبو موسى kuma يستعن بكما ma'una المعونة in يستغن عنكما فقال ما استغنى fa qala mastaghna Allahu ankuma yace a dan As sai ya tambayi ainihin wato Abu Musa ya ce masa fa aina taj'aluni ana wa Muawiya yanzu idan ka ce a kyarewa sayyidina Ali wannan shugabanci kowa ya hakura to da ni da Muawiya ne matsayin mu sai ya ce da shi fa qala Abu Musa sai Abu Musa ya ce mishi in yasta'in kuma. idan sayyidina Ali ya ga dama ya yi amfani da ku ya ba ku riƙon wasu mukamai ko wasu ayyuka fafi fi ma'una to kuna da ƙwarewar da za ku iya haka wa in ya an kuma in ko ya ga cewa ya wadatu ba shi da bukatar ku fatsala tsala allahu Allahu kuma ai an daɗe dama Allah ba shi da bukata ya zuwa gare ku ai akwai lokacin da kuke kafirai kuma addinin musulunci ya tafi sun manta al'amuru ala haza sannan al'amari ya tabbata a haka faraja amr bin al-as ila muawiya bi hadha as ya tafi gun muawiya ya kai wannan labari waraja abu musa ila bihi shima ma sayyidina ash'ari ya dawo gun sayyidina aliyu ya ba shi wannan labari a ƙasa gashi na mala ya sauke lamba ya ce undu tafsila qissati tahkim في كتاب مرويات أبي مخنف في ka karanta wannan ونن cikakkiya a cikin littafi mai suna. marwiyatu abi musnafin ma'ana ruwan abu musnafin fi tarihi kabari wa qad azahu ila tarikh al-kabir kuma ya danganta shi a canzuwa zuwa ga at kabir a cikin mujallad na biyar shafi na 398 wando tarihu dimashq wando tarihu dimashq sannan kan tarihu dimashq a cikin juz'i na 46 shafi na 175 tarjamat amr ibn a cikin tarihin dan as a cikin wannan littafi mai suna tarihu majalisar dimashq na ibnu asakir karka ji an ce mujalladi na 46 kai mamaki littafin mujalladi 80 ne zama da dan dori littafin tarihu majalisar dimashq na ibnu asakir da dimashq Allah ya ji shi da gafara shi malam yake cewa ثم والرواية الأولى لا شك أنها باطلة wacce riwaya ta farko babu shakka kan cewa batacciya ce ɓarna Ah, li umurin li thalathati umurin saboda abu uku awalan abu na farko da zai hana an shi riwaya da ke cewa muawiya yau abu musa ash'ari wa yau din nan cewa ya ce na cire muawiya ah, na cire aliyu shi kuma ce to na tabbatar da muawiya akwai abu uku da ya kamata a lura da za a tabbatar da rashin ainihin ingancinta na farko awalan na farko as-sanad da'ifun isnadin ta bai inganta ba mu kuma ka'ida addinin musulunci ba ma karɓar riwaya wadda take ba ta da isnadi ba ma an san labari wanda ba shi da isnadi ba ma an san labarin da isnadi shi ke da rauni wannan ba ya saba wa ka'ida addinin musulunci saboda karar Allah yake cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan ma'ana idan wani ya kawo muku labari fasiki ya kawo muku labari to a bincike kenan me yasa a bincika dan a tabbatar da in ya tabbata a karba bai tabbata ba za a karba ba da haka bai yiwa mutumin da ba a karɓar labarinsa ko isnadin da bai inganta a karɓi riwaya da gare shi ba a karɓi irin wannan magana take da ainihin matukar haɗari wajen yin hukunce hukunce game da waɗannan mutanen saniyan na biyu fihi abu mukhlafin alkazab a cikin wannan riwaya akwai abu mukhlaf wanda yake makayyaci ne saniyan abu na biyu khalifatul muslimina la ya'ziruhu abu musa ashari wala ghayru khalifan musulmai mutum kwaya ɗaya abu musa ba shi da mandate na ya cire halifan musulmai abu ya fi ƙarfin shi a ce musulmai su yi ijma'i su zaɓi sai na ala halifa kawai wani mutum kwaya ɗaya ya zo ya ce ya cire shi wannan ya saba wa hankali ko a dimokuraɗiyya ba a haka ko a ce kawai wani mutum ya waye gari kawai ya ce ya cire gwamna ko ya cire ciyaman ko kansila bai yiwuwa dole sai an bi wani ka'ida na musamman wata ka'ida ta musamman wanda waɗannan tsare-tsaren da aka ba aka yi zaben suka shimfiɗa to haka a musulunci ga baki ɗaya zai yiwuwa a ce wai asali ma a musulunci ba a cire shugaba in ba ya samu matsala ya ta zama bayi da hankali ko ya yi yarda daga addininsa ko wani abu makamancin haka wanda zai zama ba shi da amfani ba zai iya rike shugabanci ba amma kawai dan yayi wani laifi ba a cewa bari a cire shi sannan ko da ta kama za a cire shi haliban musulunci ya fi karfin mutum ɗaya kawai cire shi kai ko da limami ne a masallaci ya fi karfin kawai a ce wani alhajin birni saboda yana ba da kuɗi ana siyan fetur a janareta masallaci kawai ce na cire ka zai yiwuwa ko kuma wanda za a ce mun naɗa ka ka wakilci mu kamar da aka da musan ash'ari ya wakilci musulmai kawai sai ya ce ya cira halifan musulmai a su zai yiwuwa haka ya saba wa asalin ka'idar da musulmai suke tafiya a kai ko bai kamata mu fara tana abu Musa a matsayin shi na sahabi zai ba kanshi wannan mandate din ba ina fata mun gane wannan mun gane abin da malai ke ce tabbata mana ko illa la inda ahli sunna bi hadhihi suhula domin da wannan saukin ba a iya cire shugaba a wurin musulmai ahli sunna fa kaifa yattafiqu rajulani ala ajli amirul mu'minina sai shi za a ce da Abu Musa da Amr dan As kawai sai hada ra'ayi su biyu sai kawai sun cire halifan musulmai hadha kalamun ghairu sahih malam yace wannan zance ne wanda yake bai inganta ba wallazi waqa fi tahkimi innama huwa ittafaqa ala an yabqa ali fil kufa wa huwa khalifatul muslimina wa an yabqa muawiyah fi sham amiran alaiha wa an yatawaqqafa al harb bainahuma wannan shine asalin abin da suka yi ittifaki shine abin da suka wato yadda MOU da suka sani shine cewa na farko Aliyu ya tabbata a ƙasar Kufa kuma shine halifan musulmai muawiya ya tabbata a ƙasar sham a matsayin gwamnan sham ba halifa ba sannan kuma a dakatar da yaƙi ma'ana a tsagaita wuta shine abin da suka yi tafaki babu wani abu da ya wuce wannan salisan na uku a riwayar sahiha allati zakarnaha allazi zakarnaha sai kuma ingantaccen riwaya ta tabbatar da abin da aka ambata cewa wannan abu shi suka shawara kan shi ina fata mun gane wannan jama'a to ka ji bayani dangane da kisatu tahki sai kuma matsala ta gaba daga cikin abubuwan da suka faru a zamanin sayyidina aliyu akwai ma'arikatu an-nahrawan sanata 38 ba'da hijra sai kuma yaƙin nahrawan wanda ya faru a shekara ta ainihin 38 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama raja kufa فخرج عليه الخوارج سيدنا علي ali ya dawo ƙasar kufa ma'ana bayan an gama wannan ta taburza an yi wannan sulhun cewa kowa ya koma inda ya fito kai ali da kai jama'a ka ku koma kasar kufa kai muawiya kama hanya ka tafi kasar sham shikenan sai yan kalaka yan boko haram kenan ko su ne al-khawarij wato waɗanda suka yi tawaye suka fita daga cikin jama'an musulmai suka fita daga cikin shugabancin musulunci sai suka ce ba su yadda ba wa kanu qadrafa rafadu tahkima dama tun a can lokacin da aka ce a zo a ba qur'ani dama ya hukunci tun a lokacin suka fara kunkunai suna gunaguni su wallahi ba su yadda ba bayan sun kusa cin nasara akan yaki yaushe za a yi haka wa qalu suka ce la hukuma illa lillahi babu wanda ya isa hukunci in ba Allah ba yaushe za a ce a zaɓo su mutane guda biyu su yi hukunci wannan kafirci ne irin wannan zafin ka addinin wa bada'u yushribuna ala aliyin hatta fil masjid suka fara yi masa idna ali hayaniya shagab in yi magana a ce ƙarya ne a ce kaza a ja wani ya wurgo aya wani ya ce kafirci ne wannan bid'a ne ba mu yadda ba irin wannan rashin mutuncin da ake wa gabanni suka fara sayyidina ali hatta fil masjid in yi yana hudu ba in ya ce isma'u wa ce la sam alaka wala ta'a ya adu wallah haka suke gaya mishi ba haka zuwa cikin kai makiyin Allah kai fasiki kai kaza ne wa in lam yakun zalika fa la hum zalimuna sujan ayoyi waɗanda ba muhallin su bane sai na ali shiga cikin kunci a rayuwar shi game da waɗannan mutane gashi su ne tawagashi su ne asalin mabiyan shi masu zafi a kan shi suka juya mishi baya gaba ɗaya da irin waɗannan shigohi da wannan rashin mutunci wa yusihuna suna ɗaga murya suna cewa la hukuma illa lillah babu hukunci sai na Allah babu hukuma sai ta Allah ba ga zake dinga wannan rashin mutuncin ba ashe sun kai so ya karanta mutane kuma a lokacin saboda mugun jaji zafin kai suka dinga biya mushi su ne duk suka zama irin da suka zama wasu kuma suka yi rubas ba su dawo cikin musulmai ahlus sunna ba kuma su ba su cikin shi'a su ne MJTI yan tajdid duka ba su ne jama'a saboda duk sanda aka ce wai za a yi musulunci ana so a musulunci aiki kuma ba a bisa ilimi da karantawa magabata ba to tendensin barna ya riga ya gama tabbata jama'a yin da kake ganin ka suka addinin musulunci aiki kuma amma baka gina wannan aikin da aka musulunci akan ilimi ba baka gina shi akan tafarkin magabata ba ko to karshe barna da aka musulunci sai tafi gyaran da zaka yi wannan aikin koko dama dai aikin karatu kace zaka yi shi wannan is obvious kace zaka yi aikin karantarwa ko baka da ilimin karantarwa ko kuma kana da ilimi amma baka bin manhajin magabata to banna a bayyana take haka wanda ce zai wa aiki musulunci aiki da kuɗi har ila yau ya ce shi yana da kuɗi zai taimaki musulunci amma babu ilimi baya neman fatawan malamai kuma baya bin manhajin magabatan musulmai salafa game da wannan aiki shi na zai haka kuma wanda yake zai da ƙarfi to shi wanda yake zai da ƙarfi ma barna shi tafi bayyana nan take dan yanzu ga cewa gare ya kashe wani gare ya buge wani gare ya kaza yayin da shi kuma wanda zai barna da ilimi shi kuma barna shi tafi tasiri a cikin al'umma shi ne irin da zazzaki zaki nan yanzu ya batar da biliyoyin mutane a ƙasar nan saboda turin jahili ne jama'a a tarihin shi gaba ɗaya babu tarihin koyon karatun addinin musulunci sam babu ko da wata uku a ce ya ware yana zuwa koyon karatu ɗaukar karatu a gun malamai ko hadda alƙur'ani ko karatun fiqhu ko lugal arabiya babu wannan gaba ɗaya a cikin tarihin mutumin da ake cewa mujaddidi ne koyar da addinin musulunci a cikin shi a Najeriya yaushe wannan zai addini aiki sai dai barna to haka irin waɗannan mutanen irin su ne abin da ya faru da su masu mugun zafin kai za ka zo ka ji labarin su. masu sallah da kiyamun laili masu azumi da tilawa masu tsantsaini da taka tsantsan sai shaidan ya bi musu ta na tsantsan taka tsantsan sai batar da su sai suna ganin kowa bai iya ba masalan bi masalin yadda su waɗannan su shekaru suke su mamadu su ba su irin su ne zindiƙai ne maƙiya musulunci amma kuma da sunan suna musulunci aiki suna ganin ma duk wanda ba su ba musulmi ba ne domin mafarin wato barna shine irin wannan zafin da cewa Allah ya wakilta ka akan rayukan mutane da addininsu da mutuncin su alhalin kuma kai ba harifan musulmai bane da kai harifan musulmai ne shine kake da mandate akan musulmai amma kai ba halifa ba kai ba shugaba ba kai ba taɓa zaɓen shugabanci ba sai ka rada kanka ka ce kai ne yanzu amirul mu'minina wanda zai yaki san wannan khuruji ne akan akan a cikin addinin musulunci ba addinin musulunci bane da ba ina fata mun gane wannan to haka suka dinga sayyidina ali irin wannan ainihin barna suna cewa la hukuma illa lillahi wa kana ali radiyallahu anhu yaqulu kalimatu haqqin urida biha batil in sun fada sai ce gaskiya ce wannan magana amma kuna so ku kare barna ne da ita wannan wato ka'ida ce da malamai sukan faɗa wajen tona asirin barna sai a ce kalimatu haqqin da biha batil in ka san dariƙa yana cewa ayi zikiri Allah ya ce wadkurullaha zikran kathira wa sabbihu bukratan wa asila kalimatu haqqin ne wannan amma da ya gama sai ya ce bukratan to zikirin safi asilan zikirin yamma kaga wannan arada biha batil domin mene domin wannan fasarar da yayi annabi da aka sako ayi da wannan fasarar ba shi ne kawai haka ba gani ya mun Allah da wannan fasara ba sai tijani haka kenan ƙarya ce domin tijani wani mutum na ƙarshen duniya kuma shi ba malami bane a cikin addinin musulunci dan damfara ne ina ta mun gane wannan to ire-iren waɗannan maganganun in malamai suka sai su ce kalimatu haqqin urida biha batil magana gaskiya amma an faɗa dan a kare ƙarya sai mutum ya ja aya dan ya kare ƙarya shi sai mutum ya ja magana dan ya kare ƙarya shi za ku zo ku ji irin za mu zo insha Allah jama'a za mu karanta daga cikin tafin sanin kubra asalin hadisin ka rike sai da tafa zuwan ainihin wato sayyidina Abdullahi dan Abbas da ya je zai musu wa'azi ya je musu da'awa ya je ya sa musu shubha har ya wafto mutum 200 ya waye musu da kai amin game da ba su har ya wafto mutum 2000 da su cikin musulmai zamu al ya rawaito a cikin sunan kubra a cikin wannan mujalladin na takwas za mu zo mu karanta insha Allah watakila karatu na gaba domin nan zai kawo mana a takaice ka ji irin yadda suke juya ayoyin alkur'ani wani a cikin su Bada yadda sayyidina ali sayyidina abdullahi abbas ya zo cewa yayi kar ku saurare shi kun ga wannan mutumin suna da Allah yake cewa kansu wa qalu a alihatuna khairul amhu ma zarabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khashin ki kun ga shi wannan dan husuma ne kawai sai ga wannan ayi kawai dan bata akan sahabi masanin fasara alqur'ani shi kuma wani dan dan take ne kawai aya kuma ba ta da alaka kwata kwata da wannan mahallin domin aya ta sauka ne lokacin da Allah ya saukar da sotul anbiya yana ba da labarin cewa a subhanallahi fa innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha cewa da ku kafiran makka da sauran kafirai da duk abin da kuke mutana gumaka dukan ku za a tattara ku gaba daya an ta ku ta jahannama an tulaha ne kuma su afkawa ne a cikin ta jahannama sai fara maka suka bar tsaba suka ce a ah, to to mu mun da ba matsala kun ce an bauta wa uzairu kun ce an bauta wa mala'ika kun ce an bauta wa isa ko to da mu da su za a samu a wuta shine Allah ya sake saukar da ayi yake cewa ah, walamma walamma ah, walamma duriba ibn maryama masalan zukuru kenan ko idza qaumuka minhu yasuddun da aka buga misali da isa dan maryamu aka ce an bauta mishi sai mutanen ka suka fara dariya wa qalu a alihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jadala suka ce to da allolin mu da shi wannan da kake faɗa, wanne boni duka an bauta musu sai Allah ya ce suna faɗa wannan magana tsabar musu ne na rashin gaskiya suna sanar cewa ƙarya ne da allolin su na gumaka da nabi isa ba ya bane in huwa illa abdun an'amna alayhi waja'alnahu masalan li bani isra'ila Allah ya ci da bada labari so sai kuma Allah ya sake saukar da wata aya an biya din ya ƙara faɗa cewa a ah, inna ladina sabaqa lahum minal husna ulaika amhamu ba'duna waɗanda muka sauka muka riga muka ba su aljanna to waɗannan sun yi sa daga wuta da aka ce za a kwashi ga baki ɗayan kuka kafirai da abin bauta ku a zuba ciki shine ma'ana ayoyin suna fassara su ko amma sai ɗauko ƙwaya dai kawai sai manna a gusha sai na abdullahi dan abbas yace wai shine wanda Allah yake cewa ma zarabuhu laka a inhum qaw balhum qawmun khasim ai waɗannan ɗaya rikici ne kawai to a cikin ta a cikin ta kiman mutum sai kai wallahi sai mun ji abin da zai fara an goma mun yi qur'ani in ya faɗi gaskiya mu karba in ba gaskiya bane mu bar shi zaka zo ka je a cikin isa to irin waɗannan su ne sai mutum ya ɗauki aya ƙwaya ɗaya kawai shi kenan sai ya ce zai hukunci ga sauran ayoyi da taɓo su ba ga hadisai sai hukunci na zalunci da sarrai kuma sai ga wannan zalunci da sarrai shine gaskiya shedanin shi ya ci gaba da raya mai cewa shine gaskiya ka duba ga yadda su shekau din nan suka yi imani da wannan abin da suke na boko haram na kashe mutane su tara mutane su kashe su su kashe su sai su ja aya wai Allah ya ce wai ma kana nabi eh, eh, hatta yusina fil ardi ko ya aya ne kuma kana an yi kullum asa hatta yi suke fil ardu haka suka san suke da wannan aya ba yanzu su annabawa ne ko ko su mujahidai ne rashin iska ne ko su ba da ba su iya karatun addini daidai ba ba sai za su dinga haɗa kansu da irin waɗannan ayoyi sun mai da sauran ayoyi Allah ya shirya da mu to irin waɗannan jama'a dole sai mutane sun yi hankali ba idan ba haka ba ana samun irin wannan fadarewar da dama kuma matsalar khawarijanci din nan yakan taso ne daga mutanen da suka fara yin karatu ba su nuna ba jahili fafur bai iya khawarijanci dan zai iya jawo aya zai iya yin hujja da rabin ilimi domin babu wani ruwan ilimi da ya buje shi ruwan jahilci ne damfara a cikinsa wannan sai dai ya bi jahilai yan uwan shi su zazzaki ko malamai masoya zuciya irin na ɗari kunna ya ta kiɗa yana rawa kan titi to wannan ya fi mai sauki amma wanda za ka gaje ce shi alu sunna ne ya sa markazin shi suna markaz ibn taymiya ya ce salafi ne shi ya ce shi ansarus sunna ne kuma bai iya ilimi ba galibi su suke irin wannan barna ai kaga waɗannan daga cikin kungiyar sayyidina ali kungiyar da muka faɗa ba ce suke da gaskiya da rikicin nan kasu suka kasance ga haka da haka ko a nan ƙasar waɗannan ƴan ƴan boko haram dukansu daga cikin izala suke jama'a inda da rika ku mana gori mu faɗa da kanmu babu shakka daga cikin mu suke amma ba ta ne babu babu babu wani abu boyo tarihi ba a yin dabara a cikin don ya riga ya faru mutane ne a cikin alu sunna mutane ne a cikin yan izala mutane ne a cikin salafiyya amma ba su nuna a ilmance ba sai suka karanta wasu ayoyi suka musu muguwar fasara shikenan kuma aka yi cajin sa suka yi oba caji shikenan kuma suka suka suka bindi suka yi bindiga haka suka zama da su shine suke ta wannan barna arasa mai da zai a yanzu kuma har yanzu suna ikirarin su ahlus sunna ne haka waɗancan da ke ƙasar iraki isis irin su ne haka yan alka'ida duk waɗannan jama'a batattu ne ba don kunna ne da su ne har sai ta har mu dinga sa a mun yin sunan batattu ne in boko haram ne yan kalakata ne ya kamata mutane su gane wannan kar ka ji kawai duk da ka zaran ka ji wani na da'awa ko ana rigima da shi sai ka ce kawai gaskiya ne da shi yanzu ka ji mutum yana yana yaban yan hutsu din nan yan hutsu kuma yan shi'a ne kai baka sani ba na ƙasar yaman yan shi'a ne ko kaji mutum yana ta sa baki a cikin rigingi wanda yake da ikhwanul na a kasar misra kana ganin su musulmin kwarai ne ba musulmin kwarai bane ba ma cewa a cikin sa akwai musu ba mutanen kwarai akwai mutanen kwarai a cikin sa amma wannan kungiyar ta ikhwanul muslimuna ba kungiyar sunna ce irin yadda kake tunani ba kungiya ce ta siyasa da ra'ayi ba ma cewa kuma abin da ake musu daidai ne amma ka dauka wai kai yanzu bari ka shiga cikin fadan za ka shige shi a hagungunci ya kamata mutane su gane wannan ko faɗa ne ake local a nan in baka san kanshi ba ka shiga ko ka san kanshi ba shiga shi bai da wani amfani to balantana wanda yake international sai ga mutum ya damu kanshi akan wai yanzu yan ISIS nan ba jadi suke ba ba jadi suke ba ba jadi suke ba ta'addanci suke wanda bai gaza na yan boko haram da suke yi a nan kasashen mu jama'a Allah ya shirya da mu to shine sai malai yake cewa a ah, sun eh, mubara zalikum wa yaqumuna wa yusiruna la hukuma lillahi illa ah, la hukuma illa lillahi la hukuma illa lillah wa kana ali yaqulu kalimat haqqin littafi yace ah, a karanta littafi ai wa zahabat masalan har ya zama karin magana cewa kalimatu haqqin urida biha da muka faɗa ثم بعد ذلك قتلوا الصحابي الجليل عبد الله بن خباب وقتلوا زوجته وبقروا بطنها وكانت حاملا متممة متمة sannan ana nan bayan sun yi wannan barna sun yi wannan sutan sai suka fita suka koma wajen gari suka fita suka koma wajen gari suka yi zaman su suka je can suka yi zaman su suna ta wa'azi suna ƙara dulmiyar da al'umma suna ƙara barna to shikenan wata rana sai wannan mutum mai suna Abdullahi dan Khabbabu dan Arat sahabi ne dan sahabi baban shi Khabbabu dan Arat wannan sahabi da wasu sun muga mutane suka saba kama shi suka dinga yankan na jinin jikin shi na suka kashe shi hadisin na cikin bukhari da muslim wanda suka kama shi saboda ya taba kashe wani dan uwansu a ainihin wato wani yaki suka gan shi an kama shi a cikin bayi a cikin ainihin wato lokacin da aka yaki Uhud kenan suka siye shi a gun kafirai suka je suka daure shi da ake daura ragon layya suka dinga zalunta shi har sai da suka dinga yankan nama jikin shi ya mutu suna yankan naman jikin suna cewa ya kake ji inda Muhammadu aka yi haka ce ai ba na fata ko da kaya ya taka a yanzu dinnan Khabbabu dan Arab kenan radiyallahu anhu to dan shi Abdullahi dan Khabbabu dan Arab ya taho daga Madina zai zo ainihin na'am Khubaybu ne ko okay Khubaybu ne wancan aku jazakumullahu khairan Khubaybu ne na'am Khubaybu ne wancan da aka ma wancan abu a takaice da sahabi Khabbabu dan Arab dan shi Abdullahi dan Khabbab suka ainihin kashe shi ya taho tare da matar shi a wata riwaya an ce baiwa ce sadaka ummu walad ya ta ita da ciki wanda ya kai watan haihuwa shine ma'anan mutumma ciki cikakke ko waɗannan ba haka suka dinga yi ba ana bada labari a yan abubuwan da suke da yara da manya da mata masu ciki tsofi duka ba sa kyalewa wanda ko kowanne ya sai gaya maka cewa ya saba abin da ake yaƙi musulunci ba musulunci in kisa ne ana kashe mazaje ne kawai sojoji mata da yara sai dai a kama su a matsayin bayi har tsofaffi idan ba sun shiga cikin yaƙin ba ba a kashe su amma za ka zo ka kashe gari guda ka ƙona kuma ka ce musulunci na musulunci ce haka babu inda musulunci ce a zo a ƙona gari babu ba inda musulunci zo a ce a zo a kashe kowa babu inda musulunci ce haka kuma mu taɓa samu wannan a tarihin musulunci ba da ya kuke jama'a da suke da suke cewa wai musulunci suke ba musulunci bane wani addini ne can daban suka shiga cikin rigar musulunci ta so su kawo musulunci ƙara ɓata suna wanda wanda na waje kafare na waje suke mushi Allah ya shirya da mu to shikenan suka kashe ta fi shahariha ta cika cikin watanta na haihuwa wannan kissa tana nan ainihin wato a cikin littafin tabaqat ne ibn sa'd shi ne rawaito wannan labarin cewa sun tare shi suka tambaye shi cewa shi wane ne yace mushi ni ne wani dan wani suka ce dama irin ku muke nema ku ne sabon nan ko ku ne kuka canza addini ko ku ne kaza kaza ko suka yi ta mishi tambayoyi har yake ba su labarin ai shi yana da labari game da su ya roki musu hadisin nan da ke bayani akan cewa za a yi wasu mutane masu fita musulunci kamar yadda ainihin kibiya ke fita daga abin harbinta suka yi mishi wannan kisa na wulakanci suka kashe wannan mata mai ciki shikenan arsala ilaihim man qatalahu sai na sai ya aika a tambaye musu ya ce wane ne ya kashe wane faraddu alai sai suka ce kullu na qatalnahu dukan mu ne muka kashe shi sai za kashe mu gaba daya fa kharaja aliyun radiyallahu anhu ilaihim bi jayshin qiwamuhu asharata alatin fa qatalahum fi nahrawan sai sayyidina ali ya fita da su da ya fita wajen su da sojoji wanda suke yawan su shine soja dubu goma ya kashe su gabaki ɗayan su ba wanda suka tsira sai yan kaɗan sai na kuma ba kashe mutane suka kai ashirin a a ainihin tawagar shi ba wannan lokaci an abdul an ubaidillahi ibn iyad ibn amr al-qari qala ja abdullah ibn shaddad fadakhala ala aisha wa nahnu indaha yace ainihin wato ina gama jama'a daidai nan ne ya kamata mu tsaya mu sauke wannan lamba game da wannan domin gashi ya gama takaita mana bayani akan wannan waƙi'a inda yake zai zo ya faɗi ta nan gaba ko kuma ina ganin bari mu bar shi tunda ga ga photocopying hadisan hadisai ne guda biyu bari a ba liman wanda yake so sai photocopy ya ga hadisi ga yanan da da an zo next week wanda za su rike sai su rike sai ni kuma na karanta mana daga cikin asalin asalin littafin gashi sunan kubra na al-imam al-bayhaqi mujallad na 8 insha Allah a cikin daga shafi wanda yake da shi da ita da shi daga shafi na 300 amin 430 zuwa da talatin da uku don dogon hadisi ne za mu karanta kisan zuwan sayyidina abdullahi dan zubai dan abbas kafin aje a kashe su din kafin aje a kashe su din sai mu ji abin da ya faru shine nan na mana ainihin printing gashi nan to malam yace ubaidullahi dan iyad dan amru ya bada labarin cewa abdullahi dan shaddad ya zo fa kala ala aisha wa nahnu inda hajulusu sai shigo ya zo ƙasar makka sai shigo inda aisha take zaune muna zaune a kusa da ita muna ɗaukan karatu kenan marji'ahu min al-iraqi bayan dawon shi daga iraqi layali qutila ali da layali qatl ali wato cikin dararrakun da ba a dade ba da kashe sayyidina ali shi kuma ya taho daga kufa sai ya zo fa qalat lahu sai ta ce da shi ya abdullahi ibn shaddad ya kai abdullahi dan shaddad hal anta sadiqi amma as'aluka anhu shin zaka ga gaskiya in tambaye ka sai ni. an ha'ula il qaumin ladina qatalahum ali ka bani labarin waɗannan mutane da aka tafi na ali ya kashe su qala sai ce wa ma la usaddiquki haba aisha uwar mu'mine yanzu zai hana na ga miki gaskiya qalat sai ta ce mishi fa haddithni an qissati ba ni labari dangane da al'amarin su qala sai ya ce fa inna aliyan lamma kataba muawiyata wa hakamal wa hakamal hakamani wa hakamal hakamani yayin da sayyidina ali ya rubuta wa muawiya wasiƙa kuma waɗannan masu hukunci guda biyu suka yi hukunci kharaja alaihi samaniyatu alafin min min qurra'in nas sai wajen mutum 80 ko dubu takwas amin daga cikin alarammomin cikin mutane sai suka sai suka yi tawaye fa nazalu bi ardin yuqal laha harura sai ka suka sauka a wani ƙauye wanda ake ce mishi harura min janibul kufa a wajen garin kufa wa annahum atabu alaihi kuma suka dosa zargin sayyidina aliyu wa qalu suka ce in salakta min qamisin albasaka Allah ta'ala ka kwaɗe jikinka daga rigar da Allah ya sanya maka riga halifanci wasmun wasmin sammaka Allah ta'ala bi ka kwaɗe sunan da Allah ya sa maka na alirul mu'minina ثم انطلقت ثم انطلقت فحكمت في دين الله الرجال shine ka je ka ci gaba da ba mazaje suyi hukunci game da addinin Allah wala hukuma illa lillahi ta'ala alhalin babu wanda ya kamata ya hukunci sai Allah ma an balaga aliyan ma atabu alaihi wa faraquhu alaihi amara mu'azzinan yayin da sayyidina ali ji labarin cewa ga abin da suke ainihin wato jin haushin shi a kai, ga abin da suke zargin shi ga abin da suka rabu da shi shine cewa Allah ya ba shi hukunci ya ce a ba wasu mutane Allah ya ce shi ne hadiba ya ce su ma'auya masu suna ta cewa Allah ya ba shi kaza ya yi kaza da haka ya ba da hukunci ga mutane ya kafirta ya bata da ya wannan labari a mara mu'azzina fa'azzana sai ya sa ladan ya je as-salatu jami'a aka je aka kira mutane cewa sayyidina Allah da magana da su Allah ya dukula ala aliyin ala amirul mu'minina illa rajulun qad hamala alqur'ana sannan sayyidina ali yace yana da mutum ne da alarammomi waɗanda suka da shi alqur'ani kada wanda ya shigo in ba alaramma bane falan man tala'at daru yayin da gida ya cika min qurra'in nasi da alarammomi da'a bi mushafin mushafi imamin mushafin imamin azimin sai sa aka kawo da wani aka kawo mushafi imamin azimin qur'anin usman shine mushafin imam azimin babba mai manyan rubutu fa bai ne dai. ya aje shi ma'ana irin qur'anin da sayyidina usman ya raba din nan birane mun karanta a baya ko yasa aka kawo shi aka aje a gaban shi Fa da alai sukuhu bi yadihi sai dinga dangwala qur'ani haka da hannunsa yana ce mishi yana ce mishi ayyuhal mushaf hadithin nasa ya kai wannan qur'ani yau mutane magana fanadahu nasu sai mutane suka kira sai suka ce faqalu ya amiral mu'minina ma tas'alu alu suka ce a ah, ya kai amirul mu'minin ya kake tambayan qur'ani inna ma huwa midadun wa warfi warqin ai tawada ce kawai a cikin takardu ba yadda zai magana wa na natakallamu bima rawainahu minhu mu ne nan alamomi masu magana da abin da muka rubuta na qur'ani ka tambaye mu mu magana kama za tu ridi me kake nufi da wannan magana taka qala ashabukum ha'ula'i alladhina kharaju baini wa bainahum kitabullahi yace mutanen kuɗin nan 'yan uwanku alarmomi mahaddata wanda suka ƙaurace daga cikin mutane sau koma daji suka zauna suka koma wancan ƙauye suna irin wannan tabargaza tsakanin da sun tabin Allah ya mana hukunci yaqulu Allah ta'ala Allah yana faɗa fi kitabihi timra'atin wa rajulin game da al'amarin da ya shafi mutum da mata Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima idan ana tsoron a samu rabuwar kai a samu rashin fahimtar juna tsakanin miji da mata fa ba a hakaman min ali, sai a je a turo wakili hakam daga cikin danginta wa hakaman danginsa ko wa hakaman min ahliha da wakili daga cikin danginta in yi da islaha idan su miji da matan ko su waɗannan wakilan suna nufin gyara ne yuwaffiqu Allahu bainahuma to Allah zai bada haɗin kai tsakankanin su inna Allah kana aliman khabira Lallai Allah masani ne mai bada labarin abin da kowa bai sani ba shi ma'ana miji da mata ne a ta rikici aure ya ki daɗi ta ce ta yi kaza ya ce ba za ta yi ba ya ce wala ta yi kaza ta ce ba za ta yi ba ana ta rigima yau a duka gobe a yi zagi jibi gori ara sai da ra'ayi to shine Allah ya ce idan aka samu haka sai a kira dattijo daga cikin danginta dattijo daga cikin danginsa sai zo su zauna da miji da matan sai a zauna da kyakkyawan niyya sai a yi sulhu a ji matsalar kowa a gyara matsalolin in dai da gaske ne ana yi dan sulhu ne dan Allah ne Allah zai bada mafita ina hujja shine sayyidina Ali yake nufin to yanzu gashi Allah da kanshi ne yace a kira mai hukunci a cikin yan uwanta a kira mai hukunci a cikin yan uwan shi kenan Allah da kanshi ya bada dama a ba wasu mutane hukunci kenan su kuma yanzu suna kyamar a ce ga wani yana hukunci ba Allah ba ga shi Allah da kanshi ya ba da umarni a kira wanda suna hakam min ali wa hakam min aliha kaga fahimtar alqur'ani bisa manhaji na gabata kenan ko wannan ayata ke sutun nisa ayat 35 fa ummatu muhammadin a'azamu daman wa hurmatan min imra'atin wa rajulin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi daraja da girman wato alfarmar jininta fiye da mutum ɗaya da mace ɗaya ma'ana gara mutum da matan shi rigima su rabu ya fi sauki ma al'umma musulmai akan a ce al'umma gaba da ta rikici kenan idan za a so a yi sulhu tsakanin miji da mata to ya fi cancanta a yi sulhu tsakanin al'umma domin rabota ya fi haɗari akan al'umma ina fata mun gane wannan wa naqamu alayya an katabtu muawiyata kataba aliyu ibnu abi talib suna jin haushi na cewa da na rubuta wa mu'awiyar wasiƙa sai na rubuta Aliyu ibn Abi talibin ban ce Amirul Mu'minin ba kun tuna mun wannan a baya wa qad ja'ana Suhail ibn Amr wa nanu ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bil hudaybiya hina salaha qawmuhu quraish yace to ni ko na san cewa Sahal dan Amr radiyallahu anhu sahabi ne ma lokacin yana kafiri ya zo ya sami mu da sa annabi inji sayyidina Ali radiyallahu anhu wa sallallahu alaihi wasallama ya sami mu a hudaybiya lokacin da ake wannan sulhu na hudaybiya fa kataba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzo Allah ya rubuta bismillahir rahmanir rahim fa qala suhail aka zo mutanen makka suka nado wannan dattijo suhail dan cewa ya goya kirce su a wajen rubutun sulhu da za a yi tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo manzo Allah ya ce sayyidina Ali rubuta kai ne sakatare yana Ali rubuta bismillahir rahmanir rahim manzo Allah yana mishi dictation ana kawo nan sai wannan kafiri lokacin da musanta ba sai zumbur ya ce wallahi ba mu isa baka isa ba ba mu san wani ar rahim ba ma san wani sai ke. la taktub bismillahir rahmanir rahim fa qala kayfa naktub to ya kake so ayi fa qala uktub bismika allahumma sai rubuta mana irin ta jahiliya bismika allahumma kai baka sani ba ma san wani sai ke. fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace a rubuta haka ba komai daga nan sai yace faktub muhammadur rasulullah a rubuta hadha ma salaha muhammadu ibn rasulullahi suhail ibn amr wannan shine sulhun da muhammadu manzon Allah yayi tsakanin shi da suhail dan amru a madadin kafiran makka fa qala sai sahabi ya ce lau a'lamu annaka rasulullahi lam ukhalifka yace kai inda na zai ta kai manzo Allah ne zai sabani da kai ba zai sabani da kai ba sai fakata ba hadha ma salaha Muhammad ibn Abdullah Quraysh sai manzo Allah ya ce wa kafa billahi shahida manzo Allah sai na rubuta ya ce wallahi ba zai rubuta ba ba zai goge ba har ga rubuta yace shi hannun shi ba zai goge rasulullahi ba Umar na can ana rike shi yana turjiya manzo Allah ya ce a nuna mana aka nuna mishi aka bashi alƙalamin ya soke da kanshi ya ce wa kafa billahi shahida Allah ya isa shaida in kuma ku yadda ba yadda ku ko rashin yadda ku baya karawa ko ya rage wa abu matsala kenan manzo Allah sallallahu alaihi yanzu ya yadda shi da manzo Allah bane ba haka bane amma ana duba yanayi ne to kuma me yafi girma fiye da manzo Allah da ya soke sunan shi na Rasulullahi ya kura dan magana kafiri dan a tafi dai a samu a tsakanin kuma sayyidina Ali musulmi da Muawiya musulmi wannan mutum ya ce ban yadda a sa amirul mu'minin ba sai na da yadda dan maslaha wanne ya fi sauki babu shakka na sai na ya fi saukin matsala amma kaga saboda rashin kallon nasoshi kamar yadda muke fada kawai sai muke kallon shi kwaya daya shi kenan sai hukunci da shi sai suka ce wannan abun wai matsala ne yanzu na matsala cikin wannan ma'ana lakabin ai ba shi bane a lokacin da mu'awiyah bai yadda ba Allah ya yadda kuma har yanzu ana cewa sayyidina ali amirul mu'minina ba shi kenan ba kamar yadda da mutane da suka fitintune da laƙuba ne dole mutum sai an ce mashi honorable ko excellency ko yallaɓai ko mai martaba ko dakta ko injiniya lauya ga sunan laƙabobi ne na kafirai mafi yawansu wasu bukura na musulmai ne ba su ne asalin mutanen ba har ma mutane sun fitar da wannan laƙuba fiye da masu su sai ga su tura ba su damu sai an ce musu haka ba amma bakin fata yanzu kana kiran shi ka tare mai lakabi kenan sai ku samu matsala da shi dan ya je maka baka ce mai alhaji ba ko baka ce mata hajiya ba ko ya gama makaranta ya zama lauya baka ce mishi esquire ba ko kuma eh, registered abin nan ne shi architect ne baka ce mishi ne eh, ake ce musu san ake ce mai kome ya aki ake ta ko ga sunan dai suna iri iri su wannan dakta din nan farfesa injiniya duk waɗannan kuban duka mafiyansu ma ƙarya ne kuma wani za a kira shi da abun amma bai iya ba amma madin ne irin na labarin shaka ko in ya yi kurji ya daba mai wuka kawai ko ya yanka mutum ya kasa haɗawa to irin waɗannan shi ne mutane suke fitintunuwa da laƙubba za ga mutum ko a ina yi sunan shi a inda ma ba a buƙatar laƙabin ya saka a banki ya saka a ainihin taron 'yan siyasa ya saka dakta a bracket can ya saka oon nan ya zawo ƙasa ya saka dan madamin Kano misali ba wani irin bala'i ne wannan kaga mutum da laƙuban sun fi sunan sun fi sunan yawa laƙabi wajen guda takwas mutum shi kadai alhaji dr right honorable in bracket wani uh, uh, oon sannan alhaji wane wane wane a ƙasa kuma wani mukamin gargajiya wajen guda uku kuma wani haba jama'a kaga suna ya program guda ne zama kanshi wannan fitina ce da mutane suka samu kansu a ciki kuma mu muke zuga junanmu saboda sai a ta ƙara ingiza mutum ni da ga mutum sai an dinga ingiza shi tun yana jin wasa ne har sai abin ya shiga jikin shi Allah ya shirya mu to da haka ba wani matsala bane dan an kira mutum da tsoron sunan shi dan dama dan da aka samu ka sunan ba da a kira ka da shi ba sai kai mutum an kira shi da suna ya ce ko malam ba za ka kara min ba ko ba malami bane kana ce mutum yanzu sunan shi kabira asgar sai ka ji ya ce hawa malam yanzu ba za ka ce min koda malam ba ma misali kuma ba malami bane sunan ka kabira ko a kira ka da sunan ka sunan ka ahmad sunan ka ishaq sunan ka shehu muhammad ishaq a kira ka da sunan shi da sunan ka haka in an sa maka lakabi ko wani inkiya ko kariya ba laifi bane dan girmamawa ko kuma cancanta ko ganin shekarunka a kai maka baba ko dattijo ko ta mala ko yallabai da zuwa girmamawa ba matsala amma ya zama kai ka fitinin in ba a ce maka ba za ka amsa ba ba za ka amsa ba wani ma za ka ga gaba ɗaya har an manta ma da asalin sunan shi ran da ya yazo zai aure kuma su limamai sun riga sun ɗauka su kuma dole su san asalin sunan ka ɗaurin aure a ita cigiyar mai sunan shi a ita cigiya saboda da honorable kai aka san shi sunan shi ma ya ɓace gaba gida <laughs> Allah ya jire da mu da haka ba matsala bane da an kira mutum da sunan shi manzo Allah ya ce a soke a sa Muhammadu Rasulullah shikenan yaqulu Allah ta'ala fi kitabihi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakara Allah kathira sayyidina ali yace kuma Allah ya faɗa cikin ya ce haƙiƙa abun koyi mai kyau za ku samu tare da manzon Allah ya ku waɗanda kuke neman gamuwa da Allah lami lafiya wanda suke ambatan Allah an mutu yawa aya 21 a cikin suratul ahzabi fa ba'atha ilaihim aliyun abdullahi ibn abbas fa kharajat ma'ahu fa kharajtu ma'ahu hatta idza wasatna mu'askarahu kama ibn al-kawai yakhutubu wannan mai bada labari Abdullahi dan Shaddad yake cewa Aisha shikenan na Ali sai ya aika mu ni da Abdullahi dan Abbas muka tafi inda suke da muka je muna zuwa tsakiyar sansanin su sai wani mai suna ibn al-kawwa sai ya tashi yana huduba fa qala sai ya ce ya qur'an inna hadha Abdullahi ibn Abbas yace ya ku alarammomi kun ga ga Abdullahi dan Abbas kenan faman lam yakun ya'rifuhu wanda bai san shi ba fa ana u'arifuhu min kitabillahi ma yu'arifuhu bi zan ba ku labarin shi daga littafin Allah yadda ku gane shi haza kun ga wannan mutumin da kuke gani mimman nazala fihi wa fi qaumihi da shi da mutanen shi quraishawa su ne Allah ya saukar da aya kan sai yake cewa wa qalu a alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal qaumun khasimun hadin jikan jama'a ɗauko aya kamar na ta akan sahabin da ya fi kowa sanin fasar qur'ani a duniya ko shi za shi wannan bugi bagiran kai kana wani dan takife jahili kawai tsuran kasad ba kawai wuce kasad ba dan arama inda san addini ba ya kasad ne kawai bai mutu shi da kasad da saka na man shayi ko husuli kasad din ya san cewa ra'ayi yake ko waka to haka da arama da bai sa addini ba matsayin shi kenan da ma kuma addini ce mishi malami iya daga cikin barada a ƙasa Hausa shine samun alaramomi waɗanda ba malamai ba da kuma samun malamai wanda ba su san qur'ani ba dole daga cikin barna jama sai ga malami ya kai malami bai iya qur'ani ba bai san baki ba bai iya fassara ba bai haddace komai a ciki ba ko ga alaramma ya kai alaramma har ya rubuta walakin nahu la yadri ma yaqul sai zaka rasa ayyuhuma ashaddu ashaddu ba'asan ko ashaddu dalala wanne ne a cikin su sai bata tsakanin wancan malamin da ba ruwan shi da alkur'ani da kuma masanin qur'ani da ba ruwan shi da ilimi kuma an ce malami ne wancan ma an ce malami ne anan kasa kawai ake samu irin wannan barra Allah ya shirya da mu da haka waɗannan jahilan alarmomi sai suka mike suka ce sai ya ce to in ba ku san shi ba ni barin gaya muku waye shi mutane ne masu iya husuma wanda sun yi husuma madan tafin Allah ka ji abin da Allah ya so kar akan shi da iyayen shi sai na Abdullahi Abbas bai ce musu komai ba faradduhu ila ashabi yace ku mai shi zuwa ga mutanen shi kada a saurare shi wala tuwadu kitaballahi kar a kar a bari na ila ila ashabihi ne ana ila sahibihi ne ku in zama sahibihi zuwa ga sayyidina ali kenan ashabihi to mutanen sa ko zai iya dauka shikenan faqama khutaba'uhum to masu dan hankali a cikin sai suka mike fa qalu suka ce wallahi la nuwadu annahu kitaballahi kai jama'a wallahi sai mun bashi littafin Allah sai mun saurare shi fa in ja bi haqqin na'rifu la annahu in yabo da gaskiyar da muka sani sai mu bi shi wa in ja bi batilin la nabtukannahu bi batili za in yabo da barna za mu wurga shi mishi barnar shi za mu maganin shi ai mu yan takife ne fa wada'u kitaballahi fa wada'u abdullahi alkitaba salasata ayyami sai suka ainihin wato ba sayyidina Abdullahi dan Abbas littafin Allah kwanaki uku ana tattaunawa faraja aminhum arba'atu alatin kulluhum ta'imun waɗannan sai da aka samu mutum dubu hudu suka tuba wa fihim ibnul kawa har da wancan dan take ban sai da tuba hatta adkhalahum ala aliyyin al-kufa har sai da kuma su cikin garin kufa to kun ga wancan shine abin da muka isharar da cewa ga yadda aya ga abin da ya kasa aka saukar da ayan saboda faɗin Allah da Allah ya bada labarin cewa za a sanya masu bautar ainihin gumaka da su da gumakan a wuta sai muka fara makka ka san mutumin da ke neman barna duk gaske da ka zai nemo ta barna a cikinta da Allah ya saukar da wannan ayan cewa fa innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna da ku da abin da ku wata wanda ba Allah ba dukan ku ƴan wuta ne sai ga a ah, to idan mun mota lata da uzza an ce ƴan wuta ne ai banu isra'ila kuma sun bauta wa uzairu ai kiristoci kuma sun bauta wa sayyidina almasihu alaihi salam da kuma kuma su wa mala'iku sa'ibawa sabi'awa ko da su ma da mala'iku da annabi isa da uzairu duk sai a kada su a wuta tare da waɗannan kafiran shine suka fara dariya suna buga kafa suna cewa annabi sallallahu alaihi salama a to ba matsala yi ba matsala shine Allah ya marmaza ya saukar da ayoyi daban-daban ya saukar da wannan cewa walamma duba ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yasuddun sannan kuma sake saukar da har zuwa ƙarshen kissar ya sake saukar da kuma cewa innal ladina sabaqa lahum minal husna ulaika anha mubaduna to amma kaga shi ga fasarar da ya mata to har yanzu jama'a mu gane asalin mafita daga duk wata barna ko wata bid'a shine duk wanda ya zo ya kawo wani abu ya dauki aya ko hadisi yana sai ya goyi bayan wannan abu abin da kaza ka ce mishi shine annabi da sabbai haka suka fassara wannan shine asalin tarkon da babu mai iya tsere shi sai mai gaskiya idan annabi da sahabbai yaka suke yi to gaskiya ne addini ne idan ba gaskiya ba ba to ba ma san irin naka kawai ko da gaskiya ne ba ma san irin ta saboda muna da tabbatar cewa abin da yake suka bauta wa Allah to Allah yana son wannan ya karba ya yaba ya ainihin wato ba su lasisi na cewa ya karba ya yaba to ma irin shi muke so mu bi wannan kuma shine sunna wannan shine salafiyanci wannan shine izala duk abin da ya wannan ci wannan ko an kashi wannan sunayen to ba shi bane na ba ta jama'a mun gane wannan a ce ga yan izala ko yan salafiya ko ahlus sunna kuma suna aiki da karantarwar da ba ta annabi ba sallallahu alaihi wasallama ko suna fassara alqur'ani ko sunna ba irin fassara annabi da sabai ba to waɗannan ko da sunan su yan izala ko da sunan su salaf ko da sunan su to ba su bane ina fata mun gane wannan jama'a shiga ba kuma Allah ya shirin da mu shi ne sai ma da ya ci gaba da cewa a fa ba asa aliyun ila baqiyatihim sayyidina ali ya aika zuwa ga sauransu su sai ya ce kad kana amrina wa amrin nasi ma qad ra'aytu to al'amari dai kun gani yadda ya faru tsakaninmu da tsakaninku faqifu haisu shi'tu to ku je duk inda kuka ku tafi ku je ku shiga inda kuka ga dama hatta tattabi'a ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi har al'umma manzon Allah su sada akan kalma daya kun ga dai tsakanin mu da su Muawiya da kuma tsakanin mu da ku yanzu to da ka ku je ku ci gaba da harkar ko ka ga dama har musulmai su haɗu akan halifa kwaya daya bainana wa kuma Allah ku dama tsakanin mu da ku alƙawari kada ku zubar da jinin kowa wa harama wanda yake jini ne tsararre au taqta'u sabilan kada ku yi fashi aw tazlimu zimmatan ko kuma ku cutar da wani mutumin da yake da alƙawari fa innakum in fa'altu in kuka yi daga cikin waɗannan faqad ilai ilaykumul harba ala sawa'i za mu zo mu auka muku da yaƙi ta gaba da baya inna allaha la yuhibbul kha'ina Allah baya son masu ha'inci fa qalat aisha yabna shaddad faqad qatalahum sai aisha ta ainihin wato yin interrupting anan ta ce ya kai dan shaddadu shin ya kashe su fa wallahi ma ba'atha ilaihim hatta qata'u sabila ana aika da wannan sakon sai aka tarar sun ma riga sun fara fashi wa safa kuddima suna zubar da jini wastahallu ahlaz zimma sun halasta alfarmar kafiran amana ba ka waɗannan in boko haram suke jama'a su fasa gidan mai su fasa kasuwa su fasa shago su ɗabi dukiya da sunan fai'i su kama kiristoci da musulmai su kama kabilu da hausawa da duk wanda suka samu su halaka su kwashi yan mata su kwashi gawarawa duk wanda suka kama da sunan bayi zai su gaba da zina da ainihin ayan mutane da matan mutane in za gane dabbanci idan baiwa ce ka kama babu istibra'i a yanzu nan suka auka gari yanzu za su fara saduwa da matan mutane da ƙarfi ba istibra'i idan musulunci ne wasu mutane ma ba sa iya tuna gaskiya jama'a gaba ɗaya ma yanzu yanzu nan suna aukawa gari dole suka kama kawai shi kenan sai su fara auka mata wannan zina ne wannan zalunci ne wannan fyaɗe ne idan baiwa ce da gaske in dai musulunci ya zai istibra'i ba sa yin wannan sannan dukiya ta kowa da kowa a kwashi a kona na kona a kona gidaje irin wannan abin da suka dinga yin kenan zama ina fata mun gani. ana nan shikenan sai na ali ana ta bada wannan labari yace qalat allah qala allah allazi la ilaha illa huwa laqad kana ta ce mata ta ce tsakaninka da Allah sun yi wannan aiki ya ce mata na rantse da Allah wanda babu sarki sai shi daga sai ne haka suka yi domin an kai labari ne cewa a Madina sai Ali ya kashe dubban mutane a cikin mabiyansa wannan labari kuma yadda yake kafin ya kawo inda yake ya riga ya gayyaci a arasa gane me gaskiyarsa take tsakaninka da Allah sun yi wannan abu qalat fa ma shay'un balagani an ta dhimmati suna. da ta da suna wai kulna busudayya musudai yace to menene kuma labarin da na naji daga waɗannan kafiran amana na gefe suna labarin wani mutum mai suna musadai mai dan nuru wani mutum ne da aka ce a kafadarsa akwai wani dan usumbi haka kamar sabon nonon budurwa in ta fara da ake ce mishi kirgar dangi ko dan bul haka ya taso to haka yake akan kafadarsa ya ce qad ra'aytu abdullahi ce na ga wannan mutumi wa qumtu ma aliyin alaihi fil na tsaya inda sayyidina ali a akan gawawwaki na ganshi fada nasa sai na a kira mutane fa ya ce da su a tarifuna hadha shin kun san wannan fama aksaru man ja a jaa yaqulu qad ra'aytu fi majlis bani fulanin yusalli mutane da yawa suka ce a ai wannan ko mun ganshi wuri kaza yana sallah ra'aytu majlis bani fulanin yusalli mun ganshi a wuri kaza yana sallah sarkin sallah ne walam ya'tu fihi bi sabatin ya'rifu ila zalika amma ba wanda ya san shi in ban da kanin shi yana sallah qalat fama qawlu ali hina qama alayhi tace yo Aliyu ya ce sanda ya tsaya akan gawar kama yaz'umu ahlul iraqi shin ya faɗa ne irin yadda mutanen iraki suke faɗa Fala sai yace a'a samitu ya kullu yana cewa ne sadaqallahu wa rasuluhu Allah da manzansa sun yi gaskiya qalat tace hal sami'ta minhu annahu qala ghayr zalika ka ji ali ya faɗi wani abban wannan qala allahumma la tace yace bai faɗi kawai ba sai wannan qalat ajal tace gaskiya ne sadaqa allah wa rasuluhu Allah da manzansa sun yi gaskiya yarhamullahu aliyan Allah ya ji kan sayyidina ali innahu kana min kalamihi la yara shay'an yujibu illa kala. sadaqa allah wa rasuluhu dama ya kasance baya ganin wani abu da zai burge shi sai ya ce Allah da manzon shi sun yi gaskiya fa zaba alal iraqi yakdhibuna alaihi tace shine mutanen iraqi suke ta mishi ƙarya wa yuridun al suna ƙara ƙarya a cikin wannan labari wannan hadisi ne dogo da ainihin imamu amal ya a cikin musnad lamba ta 656 a cikin musnad din mai takikin Ahmad Shakir da isnadi ingantacce wa kana adadul khawariji alf rajul mutanen khawarij din mutane dubu ne faqatalahu a kashe su gaba daya ولم يقتل من جيش علي إلا أربعة أو سبعة في بعض الروايات a kashe a cikin sojin Aliyu ba illa mutane bakwai ko mutane ainihin wato hudu a wasu riwayoyi karanta wannan a cikin albidayatu wannan haya mujallar na bakwai shafi na 298 wa alaikum salam eh wanda aka bari cikin khawarij suna Aliyu ya na'am sai ce wa kana bainahumul muhaddaju ruffadiyya a tsakankanin su akwai wannan mutum mai suna muhaddaju ruffadiyya allazi ra'ahu ali radiyallahu anhu wanda sayyidina ali Allah ya kara masa yadda ya ganshi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad akhbara annahu yakhruju firq takhruju firqatun ala hini ikhtilafin bainal musulmina domin manzo Allah ne ya bada labarin cewa za a samu wasu 'yan tawaye su fandare daidai wani lokaci da za a samu rabuwa tsakanin musulmai kuji musulmai sun rabu za ka sa aliyu musulmai ne su ma'auya musulmai ne sai kuma wata bangare ta fandare daga cikin waɗannan mutanen su suka zama daban a cikin musulmai wannan hadisi ne a cikin sayin muslim a cikin kitabun zaka babun ambatan khawarija a cikin ainihin shafi na ɗari da da arba'in takwas cikin lamba hadisi ne da sittin 1664 ko Eh, da kuma cikin sahih bukhari a cikin kitabul manaqi a cikin babi na alamatun nubuwa lamba hadisi na dubu uku da ɗari shida da goma to wannan fasara aliyun ya bahasu anhu fil qatla hatta wajadahu sai na ali ya dinga yawo cikin gawawaki sai da ya same shi falamma wajadahu shakara laha shukran ya faɗi ya sujudan gaisuwa da godewa Allah id alima annahu alal haqq saboda ya tabbata akan gaskiya yake wato yadda abun ya faru shi jama'a bayan da aka gama kashe su gaba daya yana da ce a je a duba mun a cikin gawawakin na akwai wani mutum mai wannan siffa za ku ganshi da wani da wani dan kosin bi a gadan bayan shi da kuma shayayyen hannu guda daya aka je aka duba aka duba ba a ganshi ba sai hankalin sayyidina da ya tashi yana da ya haura kumi da kanshi ya dinga yawo cikin gawawakin har zai samu wani tarin gawa wata akan wata sai ce a bubbuɗe mu waɗannan gawawakin haka aka dinga buɗe su ana wurgar da su jefa har aka kawo kan wata a can ƙasa yana gani ya duba ya tabbatar shi ne sai ya faɗi ya sujuda ya gode wa Allah raga bambancin wannan da aka yi a baya da wanda aka yi a baya wancan kuka ya dinga yana nadama da aka tambaye shi kuma ya ce ijtihadin shi ne wannan ko ya dinga murna saboda ya gane akan gaskiya yake don manzo Allah ne ya ba labari ga hadisan nan a ambata a cikin musnad akwai a cikin dalailin nubuwa na al-Imam al akwai kuma a cikin sahih Bukhari da Muslim cewa wasu mutane za su fandare wa musulmai a daidai lokacin da musulmai suka rabu gida biyu suna saɓani da juna annabi ya ce duk wanda tare da su ya yaƙe su kafirai sai na da ji daɗin yanzu ashe shi ya yanzu musulmi ne akan gaskiya yake waɗannan da ya yaƙa akan ƙarya suke Za ka yi faɗi ya su gaisuwa wanda ma ta tabbata a sunna cewa idan mutum ya samu wani alheri ya samu ainihin kuɗa daga wani sharri ya samu wata bishara ta alkhairi annabi ya karanta da sai mutum ya faɗi duk inda yake kalla ba sai ya kalli gabas ba ba sai ya da alula ba ba sai ya yi kabbara ba sai kawai tafi su duda sai kuma ya karanta addu'a ɗaya daga cikin da suka inganta na ainihin abin da ake ce masu da shukri kamar da wajahi alladhi fatarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwati fa tabarakallahu ahsanu khaliqina ko wani lafazi makamancin wannan haka sai na ali ya aiki da wannan sunna kuma ya tabbatar da lalle akan gaskiya yake jama'a wannan shine ma'arikatu naharawan wanda aka kashe khawarija kun ji haka ake musu a kashe su gabaki daya kar a kyale kowa ya daga cikin kurakuran da aka samu a nan kasar dangane da waɗannan khawarija da an yi musu irin yadda aka yi yan mai ne su ma khawarija ne a kashe su duka a darka ke sai kowa ya ci gaba da harkar shi amma aka kashe su aka ba wasu suka gudu aka yi wasu rangwame aka kama su aka sake su shikenan suka kara taruwa suka yi irin wannan barnar zaka ji shi ma na ali waɗanda ba sa nan a wurin wannan yaƙin, waɗanda ba a kashe ba su suka ci gaba da kawo barna su suka kashe shi su suka ci gaba da raba kan musulmai kuma su ne kakannin waɗannan kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya ce idan ka gansu za ka ga sallar su sai ka rera taka saboda ingancin sallar su da kushu'i da tsawon karatun su da ruku'in da suke yi da sura da suke yi da nutsuwar su da daɗin tilawar su sai ka kai ashe ba addini kake ba idan ka ga azumin su haka baka rena naka azumin azumi kullum litinin alhamis kullum ayyamul bidi kullum kaza haka in ka ga tilawarsu haka in ka ga ayyukansu wani man ka ga tsawon asuwa sai ka ɗauka wani wali ashe ko nan zindiki ne ma? to duk ire-iren waɗannan sifofin manzo Allah bayan gama lissafa yake cewa amma suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga jikin baka ma'ana idan ka duba jikin zaren bakar ba za ka ga inda ta bar wani alama ba da ka dan kala kato ko dan boko haram ko duk wani ba kawarije yuna irin su dan gungun nan sun suka tashi fa daga musulunci ta suke gabaki daya ba sa barin tambayi ko alama to za su fita ne duka ta gaba ɗaya musulmai zai su ɗauki wani bangare na qur'ani suna hujja da shi suna ƙara batar da musulmai shine irin wannan abin da ke faruwa yanzu shi nan muna shaidawa za mu zo insha Allah Allah kan mako na gaba kafin mu shiga wani babi za mu karanta asalin kissa yadda ta faru domin nan ya kawo mana ita ne a rarrage daga littafin sunan kubra imamu baki kamar da na ambata ga fotokofin hadisan nan hadisai ne guda biyu a cikin babin da ke magana akan ainihin wato yakan ainihin khawarija sannan za mu fitar da wasu fawaid insha Allah da malamai suka fitar da cikin hadisan insha Allah kamar da muka bayar gashi nan liman zai fotokofi ya raba mutane zai bi sabilillahi ne a asusun masallaci zai kowa zai bada kuɗi ne wannan kuma tsakaninku da shi shine jagoran ku eh, idan ya ga dama yayi fi sabilillahi to kaga alheri in kuma yace kowa sai biya sai ya biya amma ina bada shawara wanda duk bai rike da tafi kawa bashi domin a ba waɗanda suke bin karatu ne wanda yake dan saurare ko ka bashi ba amfani da ne amma wanda yake rike da tafi to sai a bashi kwafi ya rike ya abin nan kar kuma a hayaniya an zo raba jama'a bai daga cikin sunna ko tsarin magabata idan an zo raba ba a dinga hayaniya ana wawa baya cikin tsarin addinin musulunci za mu kwana nan insha Allah abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya ba mu ladan shi Allah ya gafarta mana kurakuran da suka faru na tuntuban harshe da rashin iyawa da ainihin wato sakaci ko makamantan su muna addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta mu ta Najeriya musamman yankin arewacin Najeriya ya Allah muna roƙon ka kawo mana aminci da gyara da ainihin wato haɓaka ta arziki da rayuwa da tattali da addini Allah ka canza mana yadda muke ciki zuwa abin da ya fi shi alkhairi Allah muna addu'a kuma ta musamman ka jika magabatan mu daga cikin malaman mu da iyaye da ƴan uwa da sauran abokan arziki da suka gamu gidan gaskiya Allah ka samu mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh